radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio biyar ishirin na yammaci kuma na karshe a wannan rana ta laraba da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na afirka a yau bayansa kuma muna tafe da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma da shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke ɗauke da su idan har da sauran lokaci mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan yammaci amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha biyar ga watan Disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan da Ula na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan Disamban shekara ta 1852 aka haifi Henry Becquerel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar Faransa a birnin Paris. bayan da wani musani ɗan ƙasar jamus ya gano hasken x-ray henry ya ci gaba da bincike har ya gano wasu abubuwa waɗanda suke samar da hasken radioactive a shekara ta 1896 wanda suke samar da hasken x-ray henry ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1902 sakamakon wannan kokari da ya yi a fagen bincike na kimiyyar lissafi sannan kuma ya rasu a shekara ta 1908 masu ware kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan disamban shekara ta 1975 turawan spain 'yan mulkin mallaka suka fice daga yankin yammacin sahara kafin haka dai turawan sun mame yankin sahara ta yamma ne a shekara ta 1884 amma kuma a lokacin ne larabawan yankin suka kafa rundunar yaƙi da mamaya bayan haka ba da jimawa ba ne suka kafa ƙungiyar polisario wannan gwagwarmaya dai ta ci gaba har zuwa shekara ta 1975 a lokacin da turawan suka fice daga yankin amma sai kuma suka mika ikon kashi biyu bisa uku na yankin ga kasar morocco sannan kuma sauran kashi ɗaya bisa uku ga kasar burtaniya daga nan gwagwarmayar polisario ta koma tsakanin kasashen biyu daga bayan murtaniya ta fice daga yankin amma kasar morocco har yanzu tana rike da yankunan turawa suka mika mata yayin da mayakan polisario kuma suke ci gaba da yin turjiya a gaban morocco tare da neman a basu yankunan su da turawa suka kwace suka miƙa ma ƙasar ta morocco da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci sheikh mahdi wa'is khurasani ya rasu sheikh khurasani ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka bayar da gagarumar gudunmuwa wajen ilmantar da jama'a ɓangaren ilimin addini kamar kuma ya kasance ɗaya daga cikin masu yin wa'azi a haramomi na imam hussein alaihi salam da ke karbala da kuma na imam ali da ke birnin najab a ƙasar iraki sai kuma a haramin imam Rada alaihi salam wanda yake birnin mashhad na kasar iran ya rasu yana da shekaru 82 a duniya kuma an fi gawarsa a cikin haramin imam Rada alaihi salam da ke birnin mashhad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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, jamhuriyar kamar Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. wani ƙudurin dokar yaƙi da kyamar musulunci ya haifar da cece-kuce a majalisar dokokin ƙasar amurka hukumar lafiya ta duniya ta ce sabon nau'in cutar corona na omicron yana ƙara yaduwa a cikin sauri a duniya faransa ta ce za ta janye dubban dakarunta daga yankin sahel Ta yanzu kuma ga labaran da ke da ke an gudanar da zaman tattauna daftarin kudurin dokar yaƙi da kyamar musulunci a majalisar dokokin ƙasar amurka wanda 'yar majalisar dokokin ƙasar amurkan ilhan umar ta gabatar jaridar kudus al'arabi da ake bugawa a birnin london na ƙasar birtaniya ta bada rahoton cewa majalisar wakilan amurkan ta yi nazari kan kudurin dokar yaƙi da kyamar musulunci tare da neman a buɗe ofishi na musamman a ma'aikata harkokin wajen amurkan domin yaƙi da kyamar musulmi sakamakon yadda wani dan majalisa daga jam'iyyar republican ya yi cin zarafi da tozarci akan addinin musulunci a cikin majalisar scott perry dan jam'iyyar republican ne wanda ya kira ilhan umar wadda musulma ce 'yar majalisar wakilai ta kasar amurkan da cewa mai kyamar yahudawa ce kuma tana da alaka da kungiyoyin 'yan ta'adda a makonnin da suka gabata lauren probert wadda ita ma wata 'yar majalisar wakilan amurkan ce ta yi kalaman wariya na launin fata da kuma tozarci ga alhan umar saboda kasantuwar ta musulma inda ta ce alhan umar na iya zama 'yar ta'adda ko kuma 'yar kunar bakin wake 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan kasar amurka sun nuna bacin ran su matuka bayan kalaman bacinci ga ilhan umar yanda shi scott perry ya yi ikirarin cewa an rubuta daftarin kudurin dokar wanda ilhan umar ta gabatar ne tare da haɗin baki da jam'iyyar democrat domin hana sukar ayyukan ta'addanci a ƙarshe dai an dakatar da muhawara da ake yi a majalisar dokokin amurkan bayan da 'yan jam'iyyar democrat suka nuna rashin gamsuwarsu da kalaman na perry tare da neman ya janye dukkanin maganganun da ya yi na batunci ga ilhan umar da kuma jam'iyyar democrat hukumar lafiya ta duniya wato who ta yi gargadin cewa sabon nau'in cutar corona na omicron yana yaduwa cikin sauri a duniya haske rahoton da hukumar ta fitar ya zuwa yanzu dai an samu waɗanda suka kamu da sabon nau'in cutar ta corona a ƙasashe 77 na duniya sai dai a taron manema labarai da ya gabatar shugaban hukumar tedros adhanom ya bayyana cewa mai yiwuwa cutar ta shiga wasu ƙarin ƙasashe a nan gaba inda ce babban abin damuwar dai shine yadda ba a riga ake wani tanadi na daƙile cutar ba ya ce tabbas kawo yanzu mun koyi darasi daga abin da ya faru a baya game da yadda muka ɗauki barkewar corona abin wasa in kuma gane cewa lamarin ya wuce haka ko da omicron ba ta haddasa matsananciyar rashin lafiya ba yau masu kama da cutar zai sa fannin kiwon lafiya ya jigata matuka. an fara ganin nau'in omicron ne a ƙasar afirka ta kudu a watan nuwamban da ya gabata tun daga lokacin ne kuma ake ta gano masu kamuwa da sabon nau'in cutar a baya bayanan dai shugaban ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya kamu da cutar ana kuma yi masu magani duk da cewa dai babu alamun cutar tare da shi a zahiri wasu kasashe sun sanya wa afirka ta kudu da kuma kasashen da ke makwabtaka da ita harancin shiga su. bayan bullar sabon nau'in na cutar corona na omicron amma hakan bai hana yaduwar cutar a kasashen duniya ba musamman ma kasashen turai inda halin yanzu nan ne tafi zama kamar wutar daji ta jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran babban kwamandan rundunar sojin kasar faransa a yankin sahel janar laurent ya ce faransa za ta rage dakaranta a yankin sahel zuwa dubu uku sabanin dubu biyar da aka ambata a baya nan da wasu 'yan makonni masu zuwa a karkashin babban garan bawul din da take yi wa rundunar sojojinta a yankin na sahel kamar da babban kwamandan rundunar yaƙi da 'yan ta'addan ya bayyana rahoton da kamfanin dalancin labaran aap ya bayar dangane da burin sake fasalta rundunar sojan faransa a yankin sahel a shekara ta 2022 mai kamawa babban kwamandan rundunar sojan kasar ta faransa da ke yankin sahel ya bayyana cewa a halin yanzu suna mataki na karshe ne sannan kuma bayyana cewa wasu lokutan aikin yana tafiya ne tare da sa hannun mahukunta a kasar mali da kuma na rundunar majalisar ɗinkin duniya a kasar ta mali sai kuma aminai na rundunar haɗin gwiwa na ƙasashe janye dakarun da ke tafiya mataki-mataki na tafiya ne daidai da tsarin da aka yi a wannan fage da aka raba tsakanin rundunar faransa da kuma dakarun majalisar ɗinkin duniya alaƙa za ta ci gaba da tafiya ne ba tare da canji ba domin kuwa dakarun mali ne za su canji sojojin faransa a cewar kwamandan rundunar sojojin ƙasar ta faransa zango na biyu na janye dakarun kuma zai fara ne a cikin watanni uku masu zuwa hukumar tsaron farin kaya ta dss a najeriya ta gargaɗi kan cewa 'yan majalisar dokokin tarayya da kuma na jihohi da wasu fitattun jama'a a ƙasar za su iya fuskantar barazana ta kisa ko kuma garkuwa da su daga 'yan bindiga da lokacin da suke tafiya hutun ƙarshen shekara mai magana da yawun hukumar shine wannan gargaɗi inda yake cewa waɗannan fitattun mutane na daga cikin waɗanda ke fuskantar barazana daga 'yan bindigar waɗanda suka addabi jama'ar ƙasar musamman maganin cewa aksarinsu za su tafi garuruwansu a daidai lokacin da ake shirin tafiya hutun kirsimati da kuma na sabuwar shekara tun wasu daga cikin 'yan majalisun tarayya suka bayyana damarsu dangane da taɓarɓarewa harkokin tsaro a ƙasar da kuma irin ƙalubale da suke fuskanta wajen yin tafiye-tafiye zuwa garuruwansu a lokacin hutun sannan kuma jami'in na dss ya yi gargaɗin cewa 'yan siyasa da malaman addini da su shiga taitayinsu dangane da irin kalaman da suke yi waɗanda ya ce suna tada hankalin jama'a da kuma tanzara mutane wanda ka iya kawo tashin hankali to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan sai shirin mana gaba shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da a cikinsa muke bibiyar wasu batutuwa da suka faru ko suke kan faruwa a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu leƙa ƙasar Mali domin jin irin wainar da ake toyawa a yayin da sojojin da ke rike da mulki a ƙasar ke shan matsin lamba daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai dai yawo na su shirya zaɓe kamar yadda aka tsara a watan fabrairun baɗi domin su mika mulki ga farar hula hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. la a kasar mali sojojin da ke rike da mulki sun kaddamar a ranar asabar da ta gabata taron kasa na tuntuɓa mai manufar shirya zaɓukan kasar taron dai ya zo a daidai lokacin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta gudanar da taron ta karo na 60 a abuja fadar mulkin tarayyar najeriya wanda ɗaya daga cikin ajandar sa shine duba halin da ake ciki a malin inda sojoji ke rike da mulki shugabannin kungiyar ta ecowas ko kuma sai da yawo su mai da hankali kan rahoton da aka gabatar musu na halin da ake ciki a kasashen mali da kuma gine kan malin kungiyar ta ecowas ta samu wata wasiƙa daga shugaban mulkin rikon kwarar kasar kanal asimu goita wace ya aike wa shugaban kungiyar na wannan karo kana kuma shugaban kasar ghana nana afuku ado inda ya sha alwashin mika jadawalin zaben kasar kafin ranar 31 ga watan janairun shekarar 2022 mai shirin kamawa kanal asimu goita ya kare jinkirin da cewa na baiwa malin magance wasu matsalolin da take fuskanta ne sai dai matakin bai kai ga gamsar da shugabannin da gwamnatocin kungiyar ta ecowas ba waɗanda suka haɗu a abusha inda suka sake nanata cewa ranar 28 ga watan fabrairu ita ce ranar ƙarshen mulkin rukun ƙwariyar soji a ƙasar mali kafin hakan dai sojojin da ke rike da mulki a ƙasar malin sun fara taron tuntuɓa da suke fatan zai kai ga gudanar da zaɓukan ƙasar tarukan na tuntuɓa ana fatan za su fitar da shawarwari da za su kai ga magance ciwon da ƙasar ke fama da shi tun bayan barkewar matsalar 'yan aware a arewacin ƙasar da kuma matsalar masu ikirari da sunan jihadi a shekarar 2012 sai dai wasu gungun ƙungiyoyin da suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiyar algiers da aka cimma a can baya sun kalubalanci yadda aka ware su a cikin zaman shawarwarin ƙasar na tuntuɓa ƙasar mali dai ta fuskanci juyin mulki na soji har so guda biyu a ƙasa da shekara guda a watan ogista na shekarar 2020 da kuma mayu na shekarar 2021 sojojin a wancan lokacin bisa matsin lamba na kungiyar ecowas da kuma wasu kasashen duniya sun sha alwashin mika mulki ga farar hula ta hanyar shirya zaben shugaban kasa game da na 'yan majalisar dokoki a watan fabrairun shekarar 2022 mai zuwa sai dai sojojin sun bayyana wa kungiyar cewa ba za su iya mutunta jadawalin zaben kamar yadda aka tsara ba firaministan malam chogal mega wanda sojojin suka nada ya nace kan cewa akwai buƙatar da gudanar da zama na tuntuɓa na 'yan ƙasar da ke fama da matsalolin tsaro masu nasaba da 'yan da ƙayar baya masu alaƙa da ƙungiyar alka'ida da is da kuma rikice-rikice iri daban-daban masu nasaba da ƙungiyoyin 'yan da ƙayar baya da 'yan daba yayin da kuma ake zargin sojojin kasar su ma da laifukan cin zarafin bil'adama a can baya dai kungiyar ecowas ko kuma sai yawo ta tsaurara matakan larabtarwa ga hukumomin mulkin sojan malin sakamakon rashin mutunta jaddawalin shirya zaɓe don miƙa mulki ga farar hula da aka shata masu a wani taron kolin da suka gudanar a birnin akara na ƙasar ghana a watan augustan da ya gabata shugabannin ƙasashe mambobin ƙungiyar ta ecowas ko kuma sai dai yawo sun kakaba wasu jerin takunkumai kan hukumomin mulkin sojan malin da iyalansu da suka shafi kuɗi da tafiye-tafiye a wani mataki na ƙarin matsin lamba kan gwamnatin mulkin soji sojin da suka kifar da gwamnati a mali sun bayyana cewa ba za su samu zarafin shirya zaɓe a cikin watan fabrairun baɗi ba sakamakon matsalar tsaro da ƙasar ke fuskanta ƙungiyar ecowas dai ta gagaba wa wasu sojojin malin girin takunkumai sojojin da ke rike da madafin iko a kasar malam sun bayyana cewa suna da na sani a game da takunkumin da kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirkar wato ecowas ko kuma sai yawo ta sanya kan wasu daga cikin sojojin da ke da hannu wajen kifar da gwamnatin farar hula har sau biyu a ƙasa da shekara guda a yanzu dai shugabannin ƙasashen yammacin afirkar za su dukafa don lalubo mataki na gaba kan sojojin da suka kifar da gwamnati a mali bayan kin mutunta kudurin ecowas na shirya zaɓe don mika mulki ga farar hula tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a malin har sau biyu mahukunta na mali suka shiga takun tsaka da ƙungiyar ta ecowas game da batun shirya zaben da sake ba da mulki a hannun wata zababbiyar gwamnati lamarin da ya janyo wa ƙasar jerin takunkumai na karayar tattalin arziki da ma na tafiye-tafiye ga manyan jami'an gwamnatin kasar ko baya ga mali shugabannin kasashen na ecowas ko kuma sai dai yawo za su kuma duba halin da ake ciki a kasar gini conakry musamman ma batun shirya zaɓe da sakin tsohon shugaban kasar alfa da soja suka hambarar matsalar tsaro da rikicin kabilanci na ɗaya daga cikin lamuran da ke zaman karfan kafa ga yunkurin da ake na samar da zaman lafiya da ci gaba a wannan ƙasa da ke yankin sahel ƙasar da ake zayyanawa a ɗaya daga cikin ƙasashe mafi fama da talauci a duniya rigingimu na ƙara ƙazancewa a yankin segu da ke ƙasar mali bayan da 'yan bindiga suka yi ƙaƙa gida a yankin mai fama da rikice-rikice na ta'addanci da ƙabilanci wannan matsala dai na ƙara kawo cikas ga al'ummar yankin musamman ma a fannin shige da fice tare da ɗiga ayar tambayar cewa ko ƙara dagulewar al'amuran yankin kan iya shafar babban birnin ƙasar na mali wato bamako kusan kullum akan ga mutane ɗauke da muggan makamai masu kama da juna bila adadin a garin farabangu na yankin segu sautari kuma akan ga mutane na zagaye a cikin motocin soja kirar pick-up da babura har ma da motoci masu sulke wanda hakan ke nuni karara cewar masu gwagwarmaya da makamai su ne ke da karfin fada a ji a yankin wasu alkaluma da hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya wato osha ta fitar a tsakankanin watan yuli zuwa satumbar wannan shekara ta 2021 sun bayyana cewa fiye da mutane dubu ashirin da hudu ne suka ƙaurace wa gidajensu wasu masana na ganin cewar matsalar da ke neman tagagari kundila a yankunan tsakiyar mali da kudanci ka iya nausawa zuwa babban birnin ƙasar bamako nan gaba idan dai har ba gwamnati ta zage dantse ba galiban al'ummar da ke birnin bamako na kasar mali dai sun fito ne daga yankin kudanci da yammacin kasar yankunan da yanzu haka mayakan jihadi da ƙungiyoyin sa kai ke cin karamsu babu babbaka a hannu guda kuma tashe-tashen hankulan da ke faruwa a yammaci na ƙara faɗaɗa har zuwa kusa da iyakar ƙasar da senegal matsalar taɓarɓarewar tsaron dai a ƙasar mali na ci gaba da ta'azzara harkokin yau da kullum a cewar ƙungiyoyin bayar da agaji yayin da yankunan kasar da dama suka fada yanayi na karancin cimaka wannan lamarin dai ya tilasta wa dubban mutane ci gaba da gujewa su domin tsira da rai wanda kungiyoyin bayar da agaji suka ce tun a watan fabrairun shekarar 2019 zuwa yanzu adadin ke karuwa to masu sauraro iya abinda da ya tsoka kenan a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke da ku bisalam a huta lafiya yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba baku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai magana izina kofin yamba na zaria kuma ni ne baban Jamila da Sa'idu daga Najeriya a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. To ina son wannan sashi na BOH da su miƙa min ainihin saƙona ga shugaban ƙasar Najeriya akan cire tallafin mai da zai yi da kuma wasiƙa da wasu ka aika mai na kai da sa hannu a wannan takarda to dai ya duba girman Allah talaka na cikin damuwa da rashin kwanciyar hankali abin da zai ci ma baya samu mata suna zama zawarawa ga sunan suna yawo kwararo kwararo sabili da rashin abinci muna roƙon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya duba girman Allah talaka ya zaɓe shi ne da ya ji daɗi a Najeriya. Assalamu alaikum biyoyi Hausa barka da aiki mai magana ni ne Yakubu mai aski ba da raka jihar da magaran kasar niger sakin yan farar hula da aka yi a kasar mu niger gaskiya wannan abin farin ciki ne kuma muna matukar jin daɗi domin muna so gwamnati ta ba wa yan farar hula dama domin su masu zo su tofa albarkacin bakin su don a gyara tafiyar gwamnati don gwamnati ta mata ta ji daɗin yin aiki domin baya yiwuwa gwamnati ta rika aiki ba tare da ana ta ba ko ana gaya mata gaskiya ba ina fata za a ji wannan kira nawa mai magana ne ni ne yakubu mai aski ba da raka jihar da magaram a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na gidan rediyon murar musulunci na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gamin kebis ta najeriya to yau ina jina ma wa'annan malamai na najeriya na addinai daban-daban wa'anda na gudanar da taro domin neman mafita dangance da matsalar tsaron da muke fama da su to gaskiya da daɗewa ya dace sai wannan zama sai dai ko yanzu ba za a ci sun makaro ba a muna addu'a wannan tattaunawa da sun kai allah ubangiji ya sa ita ce za ta kai mana ƙarshen duk wani tashe tashen hankulan da muke fama da su kama daga kasashen sokoto ko kuma jihohin sokoto kebbi zamfara da kaduna da maneja da dai najeriya baki ɗaya allah ubangiji ya zaɓa mana duk abin da alkhairi dangance da wannan matsayin na gode ku tashi lafiya sunana haɗa mai kwamfuta mai yama local mai kebbi najeriya salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu ya Hausa mai magana Abubakar Muhammad Ali Jabbari al'agarasi da ke nan kasar Nijar a birnin Agadez muna godiya da dama da ake bamu muna tsofa albarkacin bakin mu muna faɗin ra'ayin mu to ni dai shawarar da zan bada ga dukkan talakawa ma da kuma wanda ma ba talaka ba masu san adalci ya kamata mu nutsu mu gane me yanzu wadda za mu wannan shugabanni fa da kullum muke ta cece ku ce akan su ba sa mana adalci ba sa mana adalci muna da yanda za mu yi a mana adalci da taimakon Allah menene yanda za mu yi mu sa su su gane kuskuren su da mi ake sa shugaba ya gane kuskuren shi duk shugaban da ya zo dokan mana alkawari za ya kaza za ya kaza sai kuma bayan ya hau mulki ya saba wannan alkawari To to miye ya kamata yi ranar zaɓe mu fito kwanmu da kwarkwatan mu duk wannan abin da za su ba mu a lokacin kamfai mu ce ba ma so kawai canji muke so mu zuba mu wanda ya ga ya cancanta shi ma in ya hau bai yi ba gobe in ranar zaɓe ta kewayo bayan shekara biyar mu samu wani shugaban. Assalamu alaikum sashen kwansana jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana buba mai manja Mayo Balwa daga karamar koma Bala jihar Adama tarayyar Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama da kuka ba mu wurin miƙa na da yabawa a ɗan kasuwa Alhaji Tijjani Haman nasara Ciroman Jimeta ɗan majin Adama a bisa ƙoƙarin da yake da ita na taimakon al'umma da kuma a kyautatawa ta yadda ya bullo da samar da ruwa gina bol bol gera waɗanda suka lalace da kuma tallafi ga masu ƙananan jari sama matasa aiki a wannan irin hukasa da ɗan maje abu ya bani Salamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana alkasim daga nan Agadez jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son bayyana ra'ayina saman wanga kame wanda aka ma Haruna Mega 'yan farar Eh, talabiri da sunan ya fito ya bayyana ra'ayin shi abin da ya faru a tera su kuma hukumomi suka yi amfani da damar da gare su ta mulki suka kama shi suka kai shi gidan yari to ka gani da cewa masu cewa akwai demokrasiya a kasashen mu na afirka wannan magana ba daidai ba ne demokrasiya akwai ta amma ba wai a zahiri ba ne a da ta ba ta aikin da eh, kamar dokoki wanda suka tanada sai ka ga ana abubuwa wanda suka safi na amindana da dukiyar kasa ko kuma ka ga barayi na cikin ƙasa suna yadda suke so ko kuma ka tare da su ma ake mulkin amma sanda ba ta iya bugun su kenan ka gani ba a cewa a kawai demokarasiyya amma kuma ba a ganin ta a ƙasa ka gani ana dai faɗin ta a baki ne kenan ba haka bane mu kuma muna fata da hukumomi da abin da ya bai ma talaka ba idan ya fito ya bayyana ra'ayin shi saboda ɗan ƙasa ne bai saba ma dokoki ba da Allah su bar zuwa suna kama su ko kuma suna su daga aiki kenan kaga ba daidai ba ne radio Iran kuna tare da mai magana Alkasim ne daga nan agadas tashin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to duba da haka zan yi dan tsokaci game da shugabanninmu na Nijar don Allah don annabi shugabanninmu na Nijar a rinka ma talaka adalci a zanki ma talaka adalci a rika taimaka ma talaka a rika tsaya ana sauraron kukan talaka menene yanayin rayuwa ba he lokaci ba yayi na neman a dare kan kujerar mulki kuma a zo ana bin birni da ƙauyuka ana neman talaka ya kamata talaka tun da yanzu a san talaka turke ne talaka turke ne kuma talaka jigo ne ya kamata ku duba shugabanni ku gani ba ku kuka zaɓi kanku ba talaka ne suka zo suka zaɓe ku aka yi dafifi. ya kamata a rika jin kukan talakawa don Allah don annabi a rika amfani da kukan talaka na kuna agwa mai faci daga nan zandar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Sashi na sanar BOH Tehran mai magana a isu ne ma'aikatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama in jajantawa al'ummar Sokoto da Katsina a dangance da gurɓacewar rashin zaman lafiya da suka samu a jihar su kuma alhali gwamnatin Najeriya tana cewa tana iya bakin kokarin ta hakikanin gaskiya a halin yanzu Najeriya wannan yankunan na Sokoto da katsina sai dai a ce ina lillahi wa ina ilaihi kuma gaskiya gwamnatin najeriya haƙiƙa kina cewa kina yi kanki da kawai amma kuma talakawan suna cewa ba su gani a ƙasa kenan ku bai kamata bai wannan talakawa a lokacin da suka nemi ku zaɓe su kuka zo jihohinsu kuka zo kamfani kuka zo kamfai domin ku ba su daɗin baki su zaɓe kuma sun zaɓe ku amma kuma gashi kun watsa musu ƙasa ido kun bar su da iyawarsu kuma wanda hakan bai kamata ba gwamnatin demokarasiya ce gwamnati ta kowa ce ba ta dan wannan jiha ba ko wannan jiha ya kamata a ce duk wanda suke cikin hali gwamnati ta kasance ta zo ta jajanta ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shashin hausa na biyu hajji hausa mai magana a isu ne maɗaɗe da magarmu jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai da jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in yi tsokaci a dangance da ƙasar mali ga ecowas to gaskiya ƙungiyar ecowas ya kamata ki wa mambobin ki adalci ganin yadda mali ta sha gwagwarmaya a shekarun nan na tsaye da gwamnati kuma alhali yanzu gwamnatin ma bata tsaya ba mata ta hula tana neman yarda 'yan ƙasarta da ra'ayin 'yan a kan lokacin da za su ɗora mulkin demokarasiya na farahula to yana da kyau a dan ba su uzuri su samu lokacin da za su aje a kan lokacin da za su ɗora mulki na farahula domin su samu shugaba ingantacciyar gwamnati kenan kuwa wannan dama ce tasu kuma shi yau duk yadda ka gani ƙasa tana son ta yi wani baya zauwa a kai tsaye ya tilasta ta ta yi abin da za ta wa kanta dandana na sani tunda dai 'yan ƙasar mali ne sojojin wani na ƙasar mali ne kawai a bar su su lokacin da suka ga za su iya domin su yi zaɓe su samu gwamnati ta demokarasiya gwamnatin farar na gode. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa cikin shirmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku isoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da dastanar rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma cikin kissar annabi isa salam mun tsaya inda muka bayyana cewa annabi isa salam ba allah ba ne kuma halittarsa kamar halittar annabi adamu salam ne idan allah yana son abu ya faru sai ya ce kasance sai ya kasance banda haka mun ji yadda hawariyuna ko sahaban annabi isa salam suke da matsayi babba a wajen allah ta'ala ta yadda idan sun je yunwa kawai sai abinci ya bayyana a gabansu amma daga baya don tsarkinsu sai suka zaɓi cin abinci da guminsu a cikin shirmu na yau za mu ci gaba da maganar kaɗaita allah ta'ala da kuma tabbatar da cewa isa almasihu salam mutum ne bawan allah wanda allah ta'ala ya ɗaukaka shi cikin bayansa da farko a cikin alkur'ani mai girma kadai allah ta'ala ya ambaci kalmomin isa dan maryamu har sau goma sha shida don tabbatar da cewa shi dan mutum ne wato maryam salamun alaiha ba dan allah ba banda haka duk tare da cewa bai da mahaifi amma ya zama dan tayi kamar duk sauran mutane a cikin cikin mahaifiyarsa sannan mahaifiyarsa ta haife shi kamar yadda aka haifi sauran mutane ya sha nono na shekaru biyu kamar yadda aka saba sannan ya tashi daga yaranta har ya girma yana cin abinci yana sha yana da dukkanin ɗabi'un ɗan adam don haka ina shi ina allantaka wanda bai da iyaka bai da farko bai da ƙarshe ba shi da abokin tarayya a zatinsa da sifofinsa na zatiya da sauransu na biyu kuma annabi isa salam ya tabbatar da cewa shi annabin allah ne ya aiko shi zuwa ga mutane daga wajen allah ta'ala tare da littafi mai tsarki wato injila don ya nuna musu tafarkin allah tafarkin sauran annabawa da suka gabace shi wannan duk yana tabbatar mana da cewa shi ba allah ba ne sai dai allah ne ya aiko shi da saƙonsa zuwa mutane banda haka babu wata alama ta cewa shi ubangiji ne sannan shi bai taɓa faɗa shi ubangiji ne ba bilhassali ma yana cewa duk abin da ya aikata na mu'jiza tare da izinin allah ne yake yin su ta yaya kuma zai zama allah na uku kuma sau da dama allah ta'ala ya ambace shi da cewa shi kalmarsa ce ya jefa ta a cikin maryamu salamullahi alaiha mahaifiyarsa kalma a nan halittar allah ce kamar sauran halittunsa don haka annabi isa salam halittar allah ne kamar sauran halittunsa amma ya ɗaukaka shi a cikin halittun nasa kalmomin allah suna nuna alamun samuwar allah ne kamar sauran halittunsa suna bayyana sifofin mahaliccinsu. wato kalmomin suna nuna sifofin mahaliccinsu, suna tabbatar da cewa su halittun allah ne ayoyi alkur'ani da dama sun zo suna tabbatar da cewa kalmar allah tana nufin ayoyin allah da dama allah ta'ala yakan kira halittunsa da kalmominsa sai dai a cikin kalmomin ma matsayinsu ba ɗaya ba ne annabi isa salam kalmar allah ce amma daga cikin zaɓaɓɓun kalmominsa na hudu kuma allah ta'ala ya ambaci isa salam a matsayin ruhinsa ko ruhin allah ta'ala wannan kalmar ce allah ta'ala ya ambace ta a lokacin da ya halicci adam salam ta yaya shi bai zama allah ba amma annabi isa salam ya zama allah don haka shi ma halittar Allah ne kamar sauran halittunsa amma ruhinsa yana da ɗaukaka da daraja akan sauran halittunsa ko sauran mutane kuma wannan ruhi na annabi adam salam ne ya kasance a cikin dukkanin bil'adama masu rai don haka saboda wa'annan dalilai allah ta'ala ya yi kira ga kiristoci su yi imani da allah su kuma bi manzanninsa kamar yadda yake cewa a cikin wannan ayar. to ku yi imani da Allah da manzanninsa kada ku ce uku ku daina shi ya fi alkhairi a gare ku cikin suratu nisa a ta 171 haka ma a lokacin da annabi isa salam ya fara kiransa a garin nazera ko nasira na kasar falastinu ya fahimci cewa akwai waɗanda suke adawa da kiran nasa don haka wata rana ya fito cikinsu yana cewa Su waye za su taimaka mani a kan tafarkin Allah sai wasu daga cikinsu suka fito suka ce nanu ansarullah wato mu ne mataimakan Allah na farko ya ce su waye mataimaka na zuwa ga tafarkin Allah wanda ya nuna cewa shi ba Allah ba ne sannan su kuma wajen ansa kiransa ba su ce mu ne mataimakanka ba sai suka ce mu ne mataimakan Allah ta'ala To da masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan zamu dasa aya sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. tun sai shirin na karshe shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da bita a kansu da kuma diba lamarin ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah zai dube ne akan tattaunawar da ta gudana tsakanin manyan jami'ai na tsaro na kasashen iran da kuma saudiya game da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma na ƙasar oman kuma abubuwan da suka mayar da mahimmanci akan su a tattaunawar tasu inda za mu dubi akan wannan batu ta fuskoki daban-daban da kuma yadda ake kallon lamarin da alfaninsa da kuma tasirinsa ga yankin gabas ta tsakiya wannan da shine abin da shirin zai dubi a sa da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a ranar litinin da ta gabata goma sha uku ga wannan wata na disamba ne dai babban hafsan hafsoshin soji na kasar oman janar abdullah bin abdulaziz ya kawo wata ziyara aiki a birnin tehran inda ya gana da takwaransa na kasar iran din babban hafsan hafsoshin soji na kasar janar muhammad bakiri da suka tattauna batutuwa daban-daban da suke da alaka da harkoki na tsaro a tsakanin kasashen na iran da kuma oman a yayin wannan tattaunawa dai bangarorin biyu sun taɓo batun halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma ayyuka na haɗin gwiwa waɗanda suka haɗa ƙasashen iran da kuma oman na tsawon shekaru waɗanda ake gudanarwa a cikin tekun oman da kuma tekun fasha a tsakanin dakaru na ƙasashen iran ɗin da kuma ƙasar ta oman inda ya zuwa yanzu sun cimma nasarori masu tarin yawa ta fuskacin ayyukan tsaro da suke gudanarwa na haɗin gwiwa a tsakaninsu a cikin tekunan guda biyu a yayin wannan ziyara kuma an tattauna wasu batutuwa waɗanda suke da alaƙa da ayyuka na haɗin gwiwa wanda ya haɗa ƙasashen biyu da sauran ƙasashe da suke yankin gabas ta tsakiya musamman ma a cikin tekun fasha da hakan ya hada da kasar saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa wanda dukkaninsu ƙasashe ne da suke da babban tasiri a cikin yankin na tekun fasha duk da cewa da ziyarar ta ranar litinin babban hausan hafsoshin sojin ƙasar ta oman ne kawai ya ziyarci birnin tehran to amma janar bakiri babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar iran ya bayyana cewa kafin ziyarar babban hafsan hafsoshin sojin kasar ta oman sun gudanar da wata tattaunawar ta musamman tare da shi da kuma manyan jami'ai na tsaro na kasashen saudiya da kuma haɗaɗɗe daular larabawa wanda ya haɗa dukkanin kasashen biyu da ita kanta kasar ta iran da kuma oman ɗin da aka tattauna batutuwa waɗanda ake da saɓani a kan su dangane da ayyuka na tsaro a yankin gabas ta tsakiya janar bakire duk da cewa dai bai bayani dalla-dalla dangane da abubuwan da aka tattauna a zamansa da sauran takwarorinsa na kasashen saudiya da haɗaɗɗe daular laraba da kuma oman ba amma dai ya bayyana cewa an samu gagarumin nasara da kuma warware matsaloli da dama da kuma rashin fahimta wanda ke akwai wanda yakan kawo cikas da tarniki wajen gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin kasashen musamman saudiya da kasar iran waɗanda su ne manyan kasashe na yankin gabas ta tsakiya da kuma suke da babban tasiri ta fuskoki daban-daban da hakan ya haɗa da tasiri na siyasa da kuma tasiri ta fuskacin tsaro da zamantakewa da kuma babban tasiri wanda yake da alaƙa da addini sannan kuma janar bakire ya bayyana cewa wannan tattaunawa ta gudana a tsakanin iran da saudiya da kuma haɗaɗɗe daular larabawa da ƙasar ta oman ta bayar da damar buɗe wani sabon shafi na kyakkyawar dangantaka ta fuskacin tsaro da aika na haɗin gwiwa a tsakanin waɗannan ƙasashe a cikin tekun fasha da ma yankuna daban-daban na gabas ta tsakiya kafin ziyarar ta babban hafsan hasashen sojin ƙasar ta oman dai a cikin makon da ya gabata shugaban majalisar tsaron ƙasa na ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa ta hannun bin zaid ya kawo ta ziyara aiki a ƙasar iran ɗin inda nan ma ya gana da manyan jami'ai na ƙasar da suka haɗa da takwaransa na iran ɗin admiral ali shamkhani wanda shine babban sakataren majalisar tsaron ƙasa a ƙasar iran inda suka tattauna batutuwa da dama aksarin abubuwan da suka yi dubi a kan su a yayin tattaunawa tasu dai sun mayar da hankali ne akan batutuwa na tsaro kasantuwar haɗaɗɗiyar daular larabawa ƙasa ce da take makwabtaka da ƙasar iran a cikin tekun fasha baya ga kuma hannun bin zayed ya gana da wasu manyan jami'an da suka hada da ministan harkokin wajen ƙasar ta iran amir abdullahian da kuma shugaba ibrahim ra'isi a ziyarar tasa dai an rataba hannu akan bututuwa daban-daban waɗanda suka shafi yarjejeniyoyi na tsaro da kuma aika na haɗin gwiwa har ma da batutuwa waɗanda za su taimaka wajen bunƙasa harkoki na tattalin arziki a tsakanin iran da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa shugaba ibrahim ra'isi na ƙasar iran ya bayyana ziyarar ta babban sakataren majalisar tsaron ƙasa na haɗaɗɗiyar daular larabawa a birnin tehran da cewa ziyara ce wadda take da matukar muhimmanci domin kuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa na ɗaya daga cikin ƙasashe da suke da matukar muhimmanci ga ƙasar ta iran ko ba kome akwai dangantaka ta makwabtaka baya ga kuma akwai alaka ta addinin musulunci sannan kuma akwai alaka ta yanki wadda ta hada su baki daya baya ga haka kuma janar bakiri babban hafsan hafsoshin sojin kasar ta iran ya bayyana cewa kasar oman ita ce take taka gagarumar rawa wajen ganin cewa ta tabbatar da haɗin kai da kuma fahimtar juna da kawar da duk wani saɓani da rashin fahimtar juna a tsakanin ƙasashen yankin inda bayyana cewa akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin ƙasar iran da oman na tsawon shekaru baya ga haka kuma akwai ƙasashe irin su qatar da kuwait wanda dukkaninsu suna da kyakkyawar alaƙa ta musamman a tsakaninsu da ƙasar iran illa dai kawai ƙasashen saudiya da kuma bahrain gami da haɗaɗɗiyar daular larabawan ne akan samu rashin fahimtar juna lokaci zuwa lokaci a tsakaninsu wanda kuma a cewar babban hafsan hafsafin sojin ƙasar ta iran ta hanyar tattaunawa tsakanin dukkanin waɗannan ƙasashe da yardar Allah za a samu fahimtar juna da kuma kawar da duk wani saɓani a tsakanin su. Baya ga haka kuma wani abu wanda janar bakiri ya ishara da shi a nan ne haɗa ƙarfi da ƙarfe a tsakanin dukkanin ƙasashen zai zama ya sa waigi ga yunkuri na kasashen ƙetare musamman ma masu haƙoran yin mulkin mallaka da shimfiɗa ƙarfinsu da ikonsu a kan yankin da kuma wawushe arzikin da allah ya huwa cewa wannan yanki na gabas ta tsakiya inda ya ce yin aiki tare a tsakanin ƙasashen yankin baki ɗaya shine abin da zai kawo ƙarshen wannan hankoro na ƙasashen ƙetare da kuma kwaɗayin arzikin da allah ya huwa cewa yankin baya ga haka kuma ya yi ishara da tattaunawar da ake gudanarwa a tsakanin saudiya da kasar iran wadda ta gudana a lokuta daban-daban a birnin bagdaza na kasar iraki wanda shi ma bayyana hakan da cewa ga garamin ci gaba ne wanda zai taimaka matuka wajen warware batutuwa daban-daban da ake da sabani a kansu a tsakanin ƙasar ta iran da kuma saudiya da dama daga cikin masana harkoki na siyasar ƙasa da ƙasa sun yi imanin cewa akwai abubuwa da dama da suke faruwa a halin yanzu waɗanda za su taimaka matuƙa wajen samun zaman lafiya da kuma daidaituwar lamura a yankin gabas ta tsakiya matuƙar dai aka iya cimma abubuwa da ake tattaunawa a tsakanin ƙasashe a kansu ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke ishara da hakan shine yadda ƙasar turkiya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suka shiga tattaunawa tare da ƙasashen da ba su ɗasawa da juna a tsakaninsu musamman ma dai tsakanin ƙasar turkiya da ƙasar saudiya wanda a lokutan baya ba su ga maciji da juna kamar da kuma ƙasar ta turkiya ta shiga tattaunawa da ƙasashen haɗaɗɗe daular larabawa da kuma ƙasar masar wanda dukkaninsu ƙasashe ne da ba su tasawa a tsakaninsu baya ga haka kuma shiryawa da aka yi a tsakanin ƙasar qatar da kuma ƙasashen saudiya da bahrain da masar da haɗaɗɗe daular larabawa waɗanda suka ƙaƙaba mata takunkumi a lokutan baya wanda kuma a halin yanzu an warware dukkanin matsaloli na rashin fahimtar juna tsakanin waɗannan ƙasashe kuma sun cirewa ƙasar ta ƙatar takunkuman da suka kakaba mata da a halin yanzu ake ci gaba da gudanar da harkoki na kasuwanci da zirga-zirga da sufuri ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa a tsakanin su ko shaka babu aiwatar da irin waɗannan tsare-tsare na tattaunawa a tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya a mahangar masana harkokin siyasar ƙasa da ƙasa zai taimaka matuƙa wajen samun fahimtar juna da kuma tabbatar da tsaro da kuma samun zaman lafiya a kasashen da ake fama da tashashen hankula a cikin yankin gabas ta tsakiya. To jama'a masu saurare lokacin da muke da shirya riga ya riske mu dole a nan zamu ja lizamin shirin namu sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon. kafin wanda lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to don ne maka kawo shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci amma da kima da ɗan sauran lokaci za mu sake ta so su daga cikin labaran da aka riga aka saurara an gudanar da zaman tattauna daftarin kudirin dokar yaƙi da kyamar musulunci a majalisar dokokin ƙasar amurka wanda 'yar majalisar dokokin ƙasar amurkan ilhan umar ta gabatar jaridar kudusal arabi da ake bugawa a birnin london na ƙasar birtaniya ta bada rahoton cewa majalisar wakilan amurkan ta yi nazari akan kudirin dokar yaƙi da kyamar musulunci tare da neman a buɗe ofishi na musamman a ma'aikata harkokin wajen amurkan domin yaƙi da kyamar musulmi sakamakon yadda wani ɗan majalisa daga jam'iyyar republican ya yi cin zarafi da tozarci akan addinin musulunci a cikin majalisar scott perry ɗan jam'iyyar republican ne wanda ya kira ilhan umar wadda musulma ce 'yar majalisar wakilai ta ƙasar amurka da cewa mai kyamar yahudawa ce kuma tana da alaƙa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a makonnin da sa gabata lauren probert wadda ita ma wata 'yar majalisar wakilan amurkan ce ta yi kalaman wariya na launin fata da kuma tozarci ga ilhan umar saboda kasantuwarta musulma inda ta ce ilhan umar na iya zama 'yar ta'adda ko kuma 'yar kunar bakin wake 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan kasar amurka sun nuna bacin ran su matuƙa bayan kalaman bacinci ga ilhan umar yanda shi kuma scott perry ya yi ikirarin cewa an rubuta daftarin ƙudurin dokar wanda ilhan umar ta gabatar ne tare da haɗin baki da jam'iyyar democrat domin hana sukar ayyukan ta'addanci a ƙarshe dai an dakatar da muhawara da ake yi a majalisar dokokin amurkan bayan da 'yan jam'iyyar democrat suka nuna rashin gamsuwarsu da kalaman na perry tare da neman ya janye dukkanin maganganun da ya yi na batunci ga ilhan umar da kuma jam'iyyar democrat hukumar lafiya ta duniya wato who ta yi gargadin cewa sabon nau'in cutar corona na omicron yana yaduwa cikin sauri a duniya a cikin rahoton da hukumar ta fitar ya zuwa yanzu dai an samu waɗanda suka kamu da sabon nau'in cutar ta corona a ƙasashe 77 na duniya sai dai a taron manema labarai da ya gabatar shugaban hukumar tedros adhanom ya bayyana cewa mai yiwuwa cutar ta shiga wasu ƙarin ƙasashe a nan gaba inda ce babban abin damar dai shine yadda ba a riga ake wani tanadi na dakile cutar ba ya ce tabbas kawo yanzu mun koyi darasi daga abin da ya faru a baya game da yadda muka ɗauki barkewar corona abin wasa mun kuma gane cewa lamarin ya wuce haka ko da omicron ba ta haddasa matsananciyar rashin lafiya ba yau masu kama da cutar zai sa fannin kiwon lafiya ya jigata matuka an fara ganin nau'in omicron ne a ƙasar afirka ta kudu a watan nuwamban da ya gabata tun daga lokacin ne kuma ake ta gano masu kamuwa da sabon nau'in cutar a baya bayanan dai shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya kamu da cutar ana kuma yi masu magani duk da cewa dai babu alamun cutar tare da shi a zahiri wasu kasashe sun sanya wa afirka ta kudu da kuma kasashen da ke makwabtaka da ita harancin shiga su bayan bullar sabon nau'in na cutar corona na omicron amma hakan bai hana yaduwar cutar a kasashen duniya ba musamman ma kasashen turai inda halin yanzu nan ne tafi zama kamar wutar daji ta jama'a masu kada da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran babban kwamandan rundunar sojin kasar faransa a yankin sahel janar laurent ya ce faransa za ta rage dakaranta a yankin sahel zuwa dubu uku sabanin dubu biyar da aka ambata a baya nan da wasu 'yan makonni masu zuwa a ƙarƙashin babban garan bawul ɗin da take yi wa rundunar sojojinta a yankin na sahel kamar da babban kwamandan rundunar yaƙi da 'yan ta'addan ya bayyana a rahoton da kamfanin dalancin labaran aap ya bayar dangane da burin sake fasalta rundunar sojan faransa a yankin sahel a shekara ta 2022 mai kamawa babban kwamandan rundunar sojan kasar ta faransa da ke yankin sahel ya bayyana cewa a halin yanzu suna mataki na ƙarshe ne sannan kuma bayyana cewa wasu lokutan aikin yana tafiya ne tare da sa hannun mahukunta a ƙasar mali to da wannan zamu karkare sai dan Allah mai kowa da komai ya kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na safiya to makafin lokacin da dukkan wanda aka ji murin su nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya